وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيانك إخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة ملساك سادوة أولا يمتي نرى الجمعة يومنا شاهد لوتر رمضان هجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم دبو لا يدعي هدود أربعين دقوة wanda kuma yake daidai da sha biyar ga watan hudu miladiya ta dubu biyu da ashirin da biyu a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma kuma muna cikin tafsirin suratul hajji muna kan faɗar allah subhanahu wata'ala man kada ya zunnu allan yansurahu allah kamar da muka saba kafin mu shiga karatu mukan ansa wasu daga cikin tambayoyi wanda yana tambaya cewa yakan ji a wasu masallatai sukan kira sallah sau biyu sukan kira wa sallah ɗaya wato kira sallah sau biyu kuma ba su ba yana sai ya san hukuncin haka to ban sani ba ko a nan ne ake haka amma dai duk masallatai ya akan kirawo sallar asubahi ne sau biyu kadai amma sauran salloli da sau ake ake su sallah azhar sau ɗaya ake yi sallah la'asar sau ɗaya ake kiran sallanta haka nan magariba haka isha'i asuba ita kadai ce ake kiran sallah ta sau biyu wadda ita ce sunna sabanin wannan kuma bid'a a riba sunna mace ce ah. yana tambaya ne dangane da ya yi mafarki sai kuma ya tashi sai ya ga koma zi da koma ni a jikin tufafinsa to yana son ya san waɗannan tufafin zai ci gaba da sallah da su haka ko kwayaya to abu ne sananne cewa ana tsabtace tufafi idan za a yi sallah ana son tsabtace tufafi maziyi wannan bil ijma da ijma'in malamai cewa maziyi jasa ne sauraka in yi taɓa tufafi dole a wanke gurin kafin a yi sallah da wannan tufar shi ma mani a wajen da yawa daga cikin malamai suna ganin na jasa ne idan ya taɓa tufa dole a kawar da shi kafin a yi ibada a cikin wannan tufar wasu daga cikin malamai suna ganin cewa najasa ne amma ana iya ana iya kawar da ita wannan najasar ta hanyar wankewa ko kuma kankarewa wasu kuma daga cikin malamai suna ganin cewa najasa wani ba najasa ba ne saboda babu wata hujja ƙararra da ta nuna cewa najasa ne saboda haka idan ya taba kaya don an yi sallah da wannan kayan ba a cewa an yi sallah da najasa kuma wannan maganar tana da ƙarfi sosai ta ce maganar da ibn taimiyya da ibn qayyim da wasu daga cikin malamanmu na baya-baya irin su shek al'allama a shamfiti suka tabbatar saboda haka idan mutum ya kawar da abin shi kenan ya fita daga sabani idan kuma har ya manta ya yi sallah da ita ba a cewa sallar su ta lalace saboda rashin karfar hujjar da za ta nuna sallar ta lalace a haka wannan kuma yana tambayar cewa shin momini zai ga ubangiji a filin kiyama ne ko sai ya shiga aljanna momini za su ga ubangiji a filin mahshar a filin alkiyama kuma za su gan shi aljanna duka nassoshi sun tabbatar da wannan hadisin da yake cikin sahihain hadisin abu abu sa'id al-khudri annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa hal tudarruna innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara laylat al-badr hal tudarruna fi ru'yatihi za ku ga ubangijinku a fili kamar yadda kuke ganin farin wata daren goma sha hudu shin kuna cutuwa a tsakaninku wajen ganinsa wato kuna tseniya a tsakaninku don ku ga wata daren goma sha hudu to haka nan za ku ga ubangijinku hadisi ya tabbatar da cewa Allah subhanahu wata'ala zai sa yi shela a filin mahshar ranar gobe kiyama cewa kowa ya ga abin da yake bautawa masu bautar rana su bi rana masu bautar wata su bauta su wata masu bautar gumaka kowa zai bi abin da yake bautawa sai mu'minai ne kadai za su yi saura da munafukan cikin su to shine ubangiji zai zo musu a surar da suka san shi da ita to sannan sai su bi shi النبي صلى الله عليه وسلم إن ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة وليس بينه وبينه ترجمان ba ɗaya daga cikin ku face yayi magana da ubangiji sai yayi magana da ubangijinsa babu dan wato tafinta tsakanin su da shi haka da nasoshi sun nuna mu'mini za su ga Allah subhanahu wataala a filin farfajiyar kiyama tun gabanin hisabi haka nan za su gan shi lokacin da suka shiga aljanna kamar yadda ya tabbata a hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa bayan in aljanna sun shiga aljanna za a ce da su wato shin kuna buƙatar ƙari a ubangiji alam tubayyin wujuhana alam tudkhilna aljanna wa tunajjina minan nar ya ubangiji wani ƙari ko muke nema ashe ba ka haskaka fuskokinmu ba ashe ba ka shigar da mu aljanna ba ashe ba ka tsirar da mu daga wuta ba sai Allah subhanahu wata'ala sai yayi musu shamaki babu abin da za a basu a wannan ranar kamar da manzo yake cewa fa ma ufu shay'an ahabba ilaihim min ru'yati rabbihim min an-nazari ila rabbihim babu wani abu da za a basu a wannan ranar kamar da kamar kallon ubangijinsu wato duba ubangijinsu ranar gobe kiyama saboda ka mummune za su gan shi a farfajiyar alkiyama kuma za su gan shi bayan sun shiga aljanna Allah ya samu dace wannan kuma tana tambaya akan halaccin miji da mata su sanya karatun alkur'ani su bar shi a kunne su kuma suna kwanci wato kwanciya ta aure to wannan bai dace ba alkur'ani ana son a tsaya a saurare shi in ka sa shi a rediyo ko ka kunna waya to zan to saurara za ka yi ba kawai ka kunna waya ba kuma ka shagalta da wani abu daban naka na raɗin kanka wannan babu girmamawa a ciki babu girmama alƙur'ani Allah yana cewa man yu'azzim Shair Allah inna min taqwal qulub wanda duk ya girmama abubuwan bauta da ubangiji alamomin bauta da ubangiji daga ciki akwai alƙur'ani Allah ya ce yana daga cikin takawar zuciya wa man yu'azzim hurumatil lahi fa huwa khairul lahu 'inda rabbih wanda duk zai girma ba ababan alfarma na Allah subhanahu wata'ala to wanda yana da wanda alkhairi ne gare shi don haka baya daga cikin girmamawa da kunna alqur'ani kuma a tafi ana wata harkar daban ba sauraron ta ba wannan baya dacewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير الله سبحانه وتعالى من كان يظن أن لن ينصره الله wanda duk yake tsammanin cewa ubangiji ba zai taimaka masa ba fi duniya wal akhirah a duniya da lahira falyamdud bi sababin ila sama' to ya hau sama da igiya sun maliyarsa sannan ya yanki ta falyanzur har yusi na kai duhu ma ya sai ya duba ya ga shin mugun tanadinsa mugun shirinsa zai tafiyar da abin da yake fusata shi wannan aya jiya muka fara tafsirinta da muka ce wasu daga cikin malamai sun ce zamirin da yake cewa dabirin da Allah subhanahu wataala yake cewa man kana yazunnu an lan yansurahu Allah yansurahu wanda duk yake tsammanin Allah ba zai taimake shi ba wato wanda yake tsammanin Allah ba zai taimaki annabinsa ba sallallahu alaihi wa sallam yake zaton ubangiji subhanahu wataala zai tozarta shi ko ba zai ba wa addininsa nasara ba yace in yana da wannan tunanin yana da wannan hasarar a cikin zuciyarsa to sai dai kashe kansa amma addinin Allah gaba zai yi ta yi ba zai ci baya ba Allah subhanahu wata'ala ya bashi wato shawarar yadda ma zai yi don ya ga cewa ya huce haushinsa kuma ya ga cewa wannan din da zai yi abin nan da zai yi zai tafiyar da abin da yake cikin zuciyarsa na annabi sallallahu alaihi wasallam zai ci nasara ba shine ya kama ya hau sama sannan ya je can ƙoro ruwa ya datse igiyar ya fado ya halaka ko kuma ya ainihin rataye kansa ya mutu shin wannan zai tafiyar da abin da yake ji na damuwarsa in yana ganin hakan zai tafiyar masa to yayi amma dai addinin Allah ba zai tsaya ba to wasu daga cikin malamai da yawa daga cikin masu tafsiri haka suka ce ayat ke nufi yansurahu ana nufin yansur muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma daga cikin malamai a wadanda su kuma suna ganin cewa yanzu rahu din da Allah ya ce ana nufin shi wanda ake magana a kansa shi mai tsammanin wanda da yake tsammanin cewa Allah ba zai taimake shi ba saboda kuncin da yake cikin zuciyarsa da damuwar da yake ciki yake tsammanin har yake yagwato yake kaiwa ga fitar da tsammanin cewa Allah ba zai taimaka masa ba to sai ya kashe kansa idan har ya zanto wato wannan teba kauna din da wannan damuwa din da mummunan zato da yake wa Allah subhanahu wata'ala shi ne a ransa to shi ke sai ya kashe kansa to wasu daga cikin malamai sun ce wannan shi ne abin da ake nufi suka ce kamar ibn juzai a cikin sa a tafsiri yake cewa wannan tafsirin ma shi ya dacewa akan tafsirin farko yace saboda dalilai guda biyu na farko dai wannan shi fi dacewa da abin da ya gabata na maganar wanda yake bautawa Allah akan gaba wa minan nasi man ya'budu Allah ala harf da Allah yake akwai waɗanda suke bautawa Allah akan gaba domin shi ne idan fitina wato jarraba ta same shi akan bautar Allah subhanahu wata'ala ya fitar da kauna har yake tsammanin ma cewa Allah subhanahu wata'ala ba zai bashi nasara ba ba zai taba cin nasara a cikin abin da ya sa a gama ba ce to kaga wannan ya fi dacewa da da fassarar domin zai hada wannan ayar da ayar da ta gabata zai zama maganar ta tafi a bai daya ba tare da an shigo da wata magana wacce ba ta da alaka da ta baya ba suka ce wannan kuma abin da zai kara karfafa ta fadar Allah subhanahu wataala a ƙarshen ayar da take gabanin wannan inda Allah ya fa'alu ba yurid cewa Allah yana yin abin da ya ga dama ne komai da ka gani aikin Allah ne subhanahu wata'ala to dan menene zaka rika fushi da abinda Allah subhanahu wata'ala ya riga ya zartar ya riga ya hukunta me yasa zaka yi fushi da wannan in kuma har kana da san cewa halin da ka shiga ciki na takuruwa da fitina da jarraba Allah ba zai iya yi maka shi ba to shikenan sai ka kashe kanka ka ce wannan zai fi sa ayat tafi wato ayoyin tafi zubi daya bai daya magana tafi ba tare da an samu shigo da wata magana wacce ba ita ce ake zance a kanta ba suka ce haka nan a daga cikin abin da zai tabbatar da cewa wannan lamiri yana komawa ga shi wanda yake bautawa Allah a kan gaba suka ce saboda in ka ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ake magana a nan rahu yansurahu ay yansura muhammadin sallallahu alaihi wasallama suka ce to ai babu inda aka yi maganar sa a cikin ayoyin da suka gabata babu su ba inda sunan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gabata don haka mayar da zamiri zuwa ga wani wanda ba ambace shi ba a cikin zance wani abu ne wanda yake ba a cika yinsa ba a cikin tsarin zubin magana amma a mayar da zamiri zuwa ga wani wanda ake magana a kansa to wannan shi ne aka fi samu a cikin zance saboda kaga an yi magana ne akan wanda yake tsammani wato wanda yake bautawa Allah akan gaba yake bautawa Allah da tararrabi da ta baba da kokonto kansa ake magana da to ya kamata a ce maganar ita ce aka ci gaba da yi tunda shi da ya shiga cikin wata matsala wannan matsala da ya shiga sai munana wa Allah har ya rika ganin cewa ubangiji ba zai kawo masa tallafi da sanyi ba sai ya gina masa to shi kenan, in har ya kai ga wannan matsayi saboda haka yana cike da fushi da damuwa to kashe kansa in yana ga wannan ita ce mafita suka ce wannan zai fi akan a ce ana mayar da damiri ne zuwa ga wanda ba ambata ba amma al'alamatu shaqiqi wanda shi yana da ra'ayi na farko na cewa ana magana ne akan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace wannan magana ta su ta biyu ba haka take ba duk da ba ambaci annabi sallallahu alaihi wasallama karara a cikin ayar ba to amma ayar da ta gabata ai ta yi ishara zuwa ga ambatan annabi din sallallahu alaihi wasallam domin Allah cewa inna Allah yudkhil alladhina amanu wa amilus salihati Allah yana shigar da waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka na ƙwarai yana shigar da su jannatin tajri min tahtiha al-anhar inna Allah yaf'alu ma yurid ce to in aka yi maganar imani ana maganar imani da Allah ne da imani da annabi sallallahu alaihi wasallam za ka kaga maganar ta tazo duk da ba ambaci sunan shi ba amma tunda aka yi maganar imani to maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ta zo haka nan da Allah subhanahu wataala yi maganar wancan da yake bautawa Allah akan gaba Allah subhanahu wataala ya ce fa idan sabahu khairun nutma annabihi wa ina sabathu fitnatun inqalaba ala wajhi idan fitina ta same shi jarraba ta same shi yana juyawa akan fuska juyawa akan fuska shine barin addini naka ce ya bar addini addinin wa ake magana addinin annabi sallallahu alaihi wa sallama ko addinin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi saboda ko da ba ambaci sunan annabi sallallahu alaihi wa sallama ba to maganganun da aka yi sun nuna cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yana nan ciki ibnu ashur alaihi rahmatullah yana ɗaya daga cikin waɗanda suka tafi akan ma'ana ta biyu na cewa ana magana ne akan wancan da yake wa Allah akan zaba shi ne Allah yake cewa to in har yana kaiwa ga wani yanki wani yanayi na fitar da tsammani na munana wa Allah zato to ya kashe kansa yace kamar ubangiji subhanahu wataala ya kawo wannan magana ce dan ta zama dajiya akan waccan magana da ya fara da ita wa minan nasi man ya'budu Allah ala harf yace wato waɗannan wato wannan kungiya ta waɗannan mutane da suke bautawa Allah akan gaba waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya ba da labari a kansu cewa kasarar duniya wa akhira ta sun yi asarar duniya da lahira su ne waɗanda suke zaton cewa Allah subhanahu wata'ala ba zai ba su nasara a duniya da lahira ba matukar dai sun ci gaba da zama a musulunci wato suna ganin cewa tunda har suka fara ganin irin waɗannan abubuwa da ba su yi musu daɗi ba to in suka ci gaba da zama a matsayinsu na musulmi to ba za su samu nasara a nan duniya ba ba za su samu nasara a lahira ba ba za su samu nasara a nan duniya ba saboda suna ganin har yanzu nasarar ba ta zo ba ga shi har yanzu an tsangwame su an ana su, ana nuna musu tsana ana cutar da su kuma ga shi har yanzu allah bai ba su nasara ba saboda haka suka fitar da tsammani cewa a nan dai duniya ba za su yi nasara ba a lahira kuma saboda wasu imani da tashi alkiyama ba saboda daman imanin bai je har zuciya ba imanin da suka yi da fatar baki amma ba daga zuci ba saboda haka ne ubangiji subhanahu wata'ala ya alakanta nasarar anan a cikin wannan aya da cewa fi duniya wal akhirah a duniya da lahira kamar yadda a can baya ce khasirar duniya wal akhirah ya yi asarar duniya da lahira to haka nan wanda yake tsammanin ubangiji ba zai bashi nasara ba a nan duniya ba zai bashi nasara ba a lahira kaga anan ayoyin za su tafi bai daya a yadda shi ibnu ashir yake nuna ba kamar yadda a can aka yi maganar waɗannan da suke barin Allah subhanahu wata'ala saboda sun shiga tafuruwa sun yi asarar duniya da lahira to nan ma sai aka yi maganar cewa suna fitar da tsammani daga samun taimakon Allah a duniya da lahira saboda a nan duniya suna ganin inda Allah zai taimaka musu da ya taimaka musu da ba a zo har yanzu ba hakanan a lahira suna ganin ba ma sun da ba sa musu yadda cewa akwai ranar sakamako ba shi ibn ashur yana cewa wannan tafsirin na biyu har ila yau salon zubin ayoyin zai kara tabbatar da shi domin da wata magana ce ake yi sabuwa to da sai a yi adafi da wau maimakon a kawo ta babu adafi da wau man kana ya zunnu Allah yin ba a ce wa man kana ba wanda wawo ta tana nufi a nuna maka wata magana za a zuba sabuwa to amma sai ba a kawo ba wanda yake nuna maka cewa har yanzu maganar farko ba ta kare ba sannan kuma ba a yi salo irin wanda aka yi ayoyin baya can da ake magana akan kafirai cewa minan nasi man yujadilu fillah nan ma kuma da aka tashi maganar munafukai sai aka cewa minan nasi man abudu Allah ala haq to nan ma ba a zo an cewa minan nasi man kana yadullu an yansurahu Allah ba saboda ka sai zanto ba a kawo wani salo da yake nuna wasu wata magana ce daban ake yi ba saboda haka yake cewa duka wannan dalilai ne da suke nuna cewa maganar sabi da ya ce duk ana magana ne akan wancan da yake zaton cewa Allah subhanahu wata'ala wato ba zai ba shi nasara ba shi ya sa ba wato matukar yana nan kan addinin sa na musulunci ba zai ci nasara ba saboda haka ne yake komawa ga addinin sa na farko babu shakka duka waɗannan ma'adoni za su iya dunkulewa zama abu daya domin shi wancan da yake wato bauta wa Allah akan gaba wato yana ganin cewa <clears throat> idan abu mai daɗi ya same shi alama ce da suke nuna cewa wannan addinin da ya kama mai kyau ne idan kuma ya shiga cikin takuruwa alama ce da suke nuna cewa wannan addinin ba shi da kyau sai ya koma addininsa na farko daga nan sai ya sa wa zuciyarsa cewa Allah ba zai taimaki annabi ba don haka shi ma in ya ci gaba da zama a cikin wannan addinin ba zai samu taimako ba saboda haka idan har Allah zai taimaki annabinsa sallallahu alaihi wasallam kaga shi ma in yana cikin addinin taimakon zai hada da shi to amma in ya ji cewa Allah ba zai taimaki annabi sallallahu alaihi wasallam ba to shi ma zai ga zaman sa a cikin wannan addinin Allah ba zai taimake shi ba saboda ka kaga duka maganganun za su iya haduwa su zama abu ɗaya ne dai wato suke wato ma'ana ɗaya ne suke bayarwa haka dukkan wani wanda yake zaton cewa Allah ba zai taimaki annabinsa ba to babu shakka wannan cutar munafici ce a cikin zuciyarsa kuma zai yi bakin ciki idan har ya ga cewa abin nan da yake zaton ba zai samu ba ya samu don haka Allah subhanahu wata'ala yana gaya masa cewa to Allah zai taimaki annabin nasa sai dai ka mutu da bakin ciki abin da kake zaton ba zai samu ba zai samu Allah ce falyamdud bi sababin ila sama ya kama igiya ya hau sama sabab shine alhabl igiya igiya da aka yi ta da da ainihin <clears throat> igiya ta kaba ko kuma igiya ta ta wani tsumma ko ta karfi ko ta ma mai jiji sun za ta shiga karkashin sabab ya kama igiya to a nan wasu malamai suka ce abinda ake nufi ilar sama a nan ai sakafi baiti wato je ya rataye ya sa igiya a cikin rufin gidansa ya daura ya shaƙe kansa ya mutu wato ya rataye kansa sauraka ai ya sa igiya a cikin saman gidansa ya rataye kansa ya mutu ya shaƙe kansa ya mutu sauraka falyakfa ce falyaktanik ana nufin ya shaƙe kansa don haka a nan a sama a wannan fassarar tana nufin a raqaful bai wato sama ta kusa inda yafi inda yafi kusa da kai duk wani abin da yake saman ka a larabci ana kira shi sama duk wani abin da yake aluka kullu ma fawqaka ka huwa sama kullu ma yaluka fa huwa sama duk abin da yake sama da kai to sunan shi sama da larabci ka sama rufin gidansa ya sa igiya a jiki ya juya ya abin nan ya nade wuyansa da wannan igiya sannan kuma ya zuntumo ya kashe kansa ya shaƙi kansa wato wannan duk ba zai hana Allah subhanahu wata'ala ya taimaka wa addinin sa ba wasu kuma daga cikin malamai suka ce kamar as-sa'idi ya fassara sama din da as-sama'ul ma'rufa wannan sama da muke gani inda rana take da da wata da sauransu haka ya fassara sama din yace ma'anar ayar shine Allah subhanahu wata'ala yana kiran wanda yake gaba da Annabi sallallahu alaihi wasallama yana shelanta masa yana gaya masa ya kai wannan da kake fada da addinin Allah kake kokarin ya zaka bici hasken addinin Allah saboda jahilcin ka kake zaton cewa wannan kokarin naka ma zai amfane ka to ka sani duk irin fafutukar da zaka yi da wahalar da zaka sha da hanyar da zaka bi na ka ga cewa ka cimma nasara ba za ka cimma nasara wajen yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam kaini ba ko addininsa ba wannan abin da kake ganin yana ana ta samu na ci gaban addini sai dai abin da ya ci gaba ba za ka ga ci bayansa ba kuma fushin nan naka da damuwarka ta ganin addini yana ci gaba ba za ta tsaya ba ba za ta kare ba za ta ci gaba ne saboda haka ga shawara idan har kana ganin akwai yadda za a yi ka iya toshe wannan nasara da annabi sallallahu alaihi wasallam da addininsa suke samu to kamar ana ce masa ga shawara shawarar da ake baka shine ka samu igiya ka ka ka kama ka yi matattakala da ita har zuwa can sama inda nasarar da take zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam take zuwa ka toshe kofofin nasarar gaba daya ka yanke wannan tsohon nasarar ka rufe su da zanto nasarar ta daina zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam idan har za ka iya yin haka to ka yi ka ga cewa shin wannan zai tafiyar da fushinka da damuwarka da kake da ita ko kuwa in ko ba za ka iya yin haka ba to sai dai ka haƙura wannan nasara da annabi sallallahu alaihi da addinin su suke samu to za su ci gaba babu abin da zai tsaya musu saboda haka shi anan sai dai abin da yake cewa kamar ana gaya masa ne a ce da shi ya yi wani abu abinda ya san cewa ba zai iya yi ba don haka duk abinda aka yi ta'alikinsa da mustahil na nufin abu ne ba zai yiwu ba a kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake ba mu labarin cewa kafirai ba za su shiga aljanna ba hatta ya ji jamal fitan bil qiyam har sai idan raqumi zai iya wucewa ta kafar allura ita za ka iya sa raƙumi ya wuce ta ƙofa allura ba zai yiwu ba to kenan ba za su shiga aljanna ba to duk abin da aka alakanta shi da wani abin da ba zai yiwu ba so ake gaya maka cewa abin nan ba zai yiwu ba kakura kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa la tasubbu ashabi fa wallazi nafsi bi yadihi law anfaqa ahadukum mithla uhud dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasiba kada ku ku rika zagin sahabbaina na rantsi da wanda zai naki a hannunsa da ce ɗayan ku zai ciyar da kwatankwacin dutsen uhud da zinari ba zai samu ladan mudu ɗaya da ɗayansu zai ciyar ba ko ma rabin mudu to kaga a nan wane ne ya mallaki kwatankwacin dutsen uhudu na zinari a duniya babu shi ba mutum ba ko ƙasashe babu wata ƙasar da ta mallaki kwatankwacin dutsen uhudu da zinari to saura ka a ce da kai in ka iya ciyar da dutsen uhudu na zinari ba za ka samu ladan mudu ɗaya da sahabin annabi ya ciyar fi sabilillahi ba kai ba ma za ka samu ladar rabin mudu da ya bayar ba to ka ganin ana so a ce da kai kawai ka fitar da kauna ka fitar da rai ba za ka taɓa yin wani aikin da za ka cimma wani sahabi na manzo sallallahu alaihi wasallam ba ballanta na kai wani aiki na harka ka fi shi hmm. kuma kana so ka gwada to samu dutsen uhudu ka ciyar fi sabilillahi to wataƙila ka samu rabin mudu da ya bayar to annabi ya ce ba ma za ka samu wannan din ba to wannan shi ne kamar nan shi ma ana gaya masa wani abu ya sa igiya ya tama ya kakkama ya je can sama duk inda nasarar take tahowa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tuttushe ta ya lillike ta zato nasarar ta daina zuwa ya ga cewa shin fushinsa zai kwanta zai je da jin wannan damuwar ta ransa wato wannan shawara ce ake ba shi in yana ganin zai gwada to ya gwada hmm. saboda haka kamar da yadda Allah ce qul mutu bi ghaibikum inna Allaha alimun bi zati sudur ku dai mutu da bakin cikin ku wato addinin Allah zai ci gaba babu kuma abinda zai sa shi ya ci baya da haka wannan bishara ce alkawari ne da Allah subhanahu wata'ala yake wa annabinsa sallallahu alaihi wa sallama a wancan lokaci yake wa al'ummar duniya duka na cewa addinin nan nasa ba wani ne gatansa ba shi ne gatansa don haka duk irin yadda za a haɗu a kansa na a yaƙe shi na ga an kawar da shi ko an disashe shi to ba zai disashe ba ba kuma zai tsaya ba zai ci gaba da yaduwa zai ci gaba da ko ko'ina kamar yadda yake gani a yanzu babu wata al'umma babu wani addini da ake yakarsa da dukkan abin da ake da shi na yaki kamar da ake yakar addinin musulunci yana samun matsala ba daga waje ba daga cikin daga cikin gida daga 'yan gidansa ma ya kasa suke ba ma shin wanda ya dakatar da addini kullum gaba yake yi kana san labari ka je waɗanda suke rayuwa a ƙasashen turai su za su gaya maka su gaya maka yadda addinin musulunci ke ta ƙara yaduwa babu wani addini samawi addini samawi wato yahudanci ko kiristanci da yake yaduwa kamar yadda addinin musulunci ke yaduwa wanda da shaidar da sun kansu suka bayar hmm. to babu wani addini da yake yaduwa da haka wanda shi zai nuna maka cewa ba wasu mayaka ba ne suke yada shi ba wani karfi ba ne yake yada shi ba wata hikima da dabara ce suke yada shi ba ba wata dukiya ba ce aka amfani da ita wajen yada shi a ubangiji wata ala shi yake yi wannan da kansa duk yadda wani ya so ya tsayar da wannan haske ba zai iya ba wanda zai ankara rasulahu bil huda wa dinil haqqi yuzhirahu ala ad-din kulli walau kariha al-kafirun walau kariha al-mushrikun Allah subhanahu wata'ala ya ce shine wanda ya aiko da manzansa bil huda da shari'a ya aiko da manzansa da addinin gaskiya wato ya aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama bil huda shine al-ilmu nafi ilimi mai amfani shine al-qur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam wa dinil haqq shine al-amal as-salih ya aiko manzansa da aiki na kwarai shine ayyuka na kwarai wadanda Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta wannan addini Allah ya yi haka liyu zirahu ala dini kulle don ya ɗora shi akan kowane irin addini ya ba shi rinjaye da nasara akan kowane addini Allah ce walau kare hal kafiru ko walau kare hal mushriku na ko da mushrikai kafirai ba sa su ba wani bane wanda za su iya karawa da shi gaba da shi shi shikenan addinin ya tsaya saboda haka duk sanda za su yaƙi wani mai yada addini to bayan su sai ga addinin ma ya ƙara yaduwa fiye da lokacin da yake da rai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya bayan ya kafa jiga-jigan addinin musulunci ya riga ya asasa komai bai bar duniya ba sai da addinin musulunci kaka ya gama cika babu wani abin da dan adam zai bukata na rayuwar duniya da lahira da zai same shi karkashin addinin musulunci ba ubangiji subhanahu wataala sai da yayi masa wannan ah, abin da tabbacin cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan sai dai samu wannan tabbacin daga Allah subhanahu wataala cewa addinin ya cika ya cika ya cika babu kuma wani sauran abu da ake bukata da dan adam zai bukata a addinanci ko a rayuwarsa ta dan adam ya gazanto addinin baya da abin da zai ci a kai to sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma duniya to daga lokacin kuma addinin sai ya rika yaduwa yaduwa mai ban mamaki kamar gobarar daji hmm. cikin ɗan ƙanƙanin lokaci sai gashi ya mamaye ƙasashe manya-manya ya shiga ƙasashen da ba a tsammani daular farisawa daular farisa ta kari daular romawa an kwace yawancin ƙasashen da take mulki musamman ƙasashen da take ƙarƙashin mulkinta irin su iraki irin su yaman da sauransu sai gashi dukkan sun dawo hakanan tsafi abuwan daular romawa an kwace irin kasashen kasar sham wanda suke karkashin mulkinsu sai gashi musulmi ba ma iya nan ba har sun tsallaka teku har sun danna sun shiga kasashen yamma har ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam har irin su cyprus sun danno har afirka su ne har kudancin sudan da sauransu su ne har tunisia da sauransu masar gaba ɗaya duk lokacin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya ta shin tutar addinin musulunci sauraka manya-manyan kasashe da manya-manyan civilization da ake da su na duniya a lokacin duk suka dawo karkashin musulunci wani a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci shugabancin khalifofin annabi sallallahu alaihi wasallam bai kare ba a lokacin daular abin lokacin khilafar sayyidina Usman da yawa daga cikin kasashen nan musulunci ya shigo su a lokacin khilafar sayyidina Usman kaga ana magana shekara ta daga shekara ta 24 zuwa shekara ta 35 to Allah subhanahu wata'ala yayi wannan alkawarin kuma yana cika alkawarinsa annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa kamar yadda yake cikin musnad imam ahmad hadisin tamim ad-dari annabi yake cewa la yablughanna hadha al-amru ma balagha al-layl wan nahar ولن يترك الله بيت بدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل به الكفر النبي صلى الله عليه وسلم يكتوى نارا سيد الله wannan al'amari yana nufin musulunci sai ya kai inda dare da rana akwai inda ba dare ba rana babu ma balagan dare wannan har Inda dare da yini suka je sai wani addini ya je Allah ba zai bar wani gida a birni ko a ƙauye ba face ya shigar da wannan addini a cikinsa wato babu cikin wata al'umma da ba za a samu ƙurƙushin wannan addini ba bi izzi azizin da mutuncin mai mutunci aw bi zulli dalilin ko da kaskanci mai kaskanci wato da mutunci ko da ko da ko da kaskanci sai Allah ya shigar da wannan addini izzan yu'izzu Allahu bihi al-islam izzan da Allah yake ɗaukaka musulunci da ita da kuma kaskanci da Allah subhanahu wata'ala yake kaskanta kafirci da ita saboda haka ubangiji subhanahu wata'ala yana nuna ma wanda yake cike da haushi yake cike da fushi akan abin da Allah subhanahu wata'ala yake bawa musulunci na nasara to sai dai ya mutu da fushinsa Allah subhanahu wata'ala ba zai daina bawa musulunci nasara ba ko da ko musulmin sun tabarbare sun lalace sun balbalci addinin musulunci shi a karan kansa hmm. yana da wato zatiyun dafa ne shi a karan kansa mai tura kansa ne baya bukatar sai da masu sai da masu turi ko da su inda su sun yi kansu suka yi wasu za su amfana idan ba su yi ba ma shi dai zai ci gaba domin addinin na Allah ne ba da wani bane saboda haka mu musulmi tashi za mu yi da yawa kanmu gata amma mu sani cewa abinda muke yi wa addinin Allah ba wai muna yi wa Allah subhanahu wata'ala bane domin shi amfaninsa ko amfanin amfanin amfaninmu ne mu domin a ne za mu samu izza bi izzi azizin auri dhulli zane muna da izza in muna rike da shi in kuma muka sake shi to shi zai ci gaba da tafiya ko kuma ci gaba da zama a cikin a cikin kaskanci saboda ga shi musulunci ya wa la yu'la alai hmm. ko yaushe shine a sama ba abin da zai danne shi amma mu musulmi za mu zamo a sama in muna rike da shi muna rike da imani wala tahilu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin Allah ce kakku yi bakin ciki kakku yi rauni kar kakku yi bakin ciki ku ne a sama amma da sharadi in kuntum mu'minin in kun kasance masu imani imani na gaskiya ba imani na fatar baki ba saboda ka shi musulunci yana nan alhamdulillah duk yadda za ka yaƙi shi za ka yaƙi na ka gama shi ka gama za ka bashi akwai wani lokaci da aka kai har ma za a cewa musuluncin gaba ɗaya an gama da shi to amma sai ka ga cewa ya sake zaburowa ya kuma yi wata zaburowa tashi na ƙoran zabu sai ka kuma cikin tsakkan lokaci ya kuma yin nasara ya kowa mai duniya saboda haka haka abin zai yi ta tafiya wani lokaci za a yaƙe shi a yaƙe shi amma kuma duk sanda ya tashi tasowa to kuma za ka cewa ya taso da sa. Allah su wani wata alaci wa kazalika a zan damu wa kazalika an zallahu ayatin bayyinatin wa annallaha ya haji mai yuri da Allah su wani wata alaci wa kazalika kuma kamar haka ne anzalnahu muka saukar da shi wannan alqur'ani ayatin bayyana ayoyi ne bayyanannu wa anna allaha yahdi man yurid haka nan ubangiji lalle ubangiji yana shiryar da wanda yayi nufin shiryar da shi wato Allah subhanahu wataala yana cewa kamar yadda muka bayyana muku ayoyin da suka gabata muka yi muku bayanin su filla filla to kamar haka ne anzalnahu muka saukar da shi wannan alkur'anin gaba ɗayansa a matsayinsa na ayatin bayyana. wato ayoyi waɗanda suke bayyanannu a fili babu wani abin da yake wato a dukunkune ko wani abin da yake da wahalar fahimta yadda ka so ka fahimta in ka so ka fahimta za ka fahimta amma bai zo da wani saƙo wanda za a yi ta gaya maka shi ka kasa ganewa ba babu shi alkur'ani ayatin ne bayyanat Allah subhanahu wata'ala yana shiryar da wanda ya ga dama wanda Allah subhanahu wata'ala ya so shiryar da shi da alkur'ani sai kaga ya shiryar da shi wanda kaga bai shiryu ba to ubangiji subhanahu wata'ala bai so shi da shirya ba haka ubangiji yake bayyana komai kamar yadda yake cewa kazalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun kamar haka ne ubangiji yake bayyana muku ayoyinsa domin ku shirya Allah subhanahu wata'ala ya ce bayyana Allahu lakum an zillu wallahu bi kulli shay'in alim Allah yana muku bayanin dokokinsa an tadillu dan kada ku bace Allah subhanahu wata'ala masanin komai ne Allah yana cewa qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subul salam ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم وبنجي كتوا قد جاءكم من الله نور hakika wani haske ya zo muku daga Allah wa kitabun mujkubin da wani littafi wanda yake mabayyane yahdi bihi Allah da shi wannan littafi da shi wannan hasken Allah yake shiryar da wanda ya bi rizwanahu yardar Allah yake shiryar da shi subulal salam hanyoyi na aminci wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur yake kuma fitar da su daga duffai zuwa ga haske bi iznihi da izinin Allah da wannan littafin wa yahdihim ila siratal mustaqim kuma yake shirye da su zuwa ga tafarki madaidaici don haka ubangiji subhanahu wataala yayi bayanin komai a alqur'ani dalla dalla babu abinda ubangiji subhanahu wataala ya bar shi a dunkule ba tare da ya bayyana wa al'umma yadda yake ba sannan ubangiji ya ci gaba da cewa إن الذين آمنوا والذين هادوا والصادقين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد الله يقول إن الذين آمنوا للي وأن سكي إيماني والذين هادوا da waɗanda suka ce mu yahudawa ne wasabi'ina da sabi'awa wal nasara da nasara wal majusa da majusawa wal ladina da waɗanda suka yi shirka inna Allah yafsilu bainahum yawmal qiyamah lalle Allah zai raba musu gaddama ranar gobe kiyama inna Allah ala kulli shay'in shahid lalle Allah mai ganin komai ne a bayan can ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗi cewa yana shiryar da wanda ya nufi inna Allah yahdi man yurid Allah yana shiryar da wanda ya nufi shiryar da shi to anan ubangiji subhanahu wata'ala sai yake bayanin cewa to akwai waɗanda ya shiryar akwai kuma waɗanda bai yi nufin shiryar da su ba tunda in aka ce inna ya haɗi man Allah yana shiryar da wanda yi nufi mafhumin sa abinda za ka fahimta ƙarƙashin wannan magana Allah baya shiryar da wanda bai yi nufi ba wanda bai yi nufin shiryar da shi ba ba zai shirya ba ayoyin da suka gabata sun kunshi bayanin waɗanda suke ta ba dangane da karɓar musulunci wanda wannan ya sa mai tambaya zai iya yin tambaya dangane da sauran ƙungiyoyi waɗanda suke danganta kansu zuwa ga wasu addinai to soya matsayinsu yake tunda can baya an faɗi wanda shi ya shiga musuluncin amma yana raba ƙafa shi bai nuna ya yadda ba shi bai nuna bai yadda ba to akwai kuma wasu wanda su sun rike wasu addinan da to su yaya matsayinsu yake don haka ubangiji subhanahu wata'ala a nan yake bayanin yadda al'amarin zai kasance ubangiji subhanahu wata'ala yake nuna cewa a nan duniya dole ne za a ci gaba da zama tare da wasu addinai daban-daban ba kowa bane ne hujjojin da ake bayarwa za su gansar da shi kan ya yarda musulunci gaskiya ne akwai wanda zai yarda akwai wanda zai ci gaba da jayayya akan abin da yake karewa kan cewa na shi ne gaskiya yadda Allah ya buɗe da maganar masu jayayya din can da wanda yake jayayya saboda kawai yana bin wasu sun dora shi akan wata hanya da kuma wanda yake jayayya saboda shi jagora ne yana jan wasu da kuma wanda shi yake ta baba dangane da musulunci da kuma muminai waɗanda suka yi ibadi da Allah har suke ayyuka na ƙwarai ubangiji ya musu alkawarin aljanna to duka waɗannan haka za a ci gaba da zama a tare a bayan ƙasa ba zai yiwu bayan ƙasa ta wofinta gaba ɗaya daga irin waɗannan wato kashe-kashen masu addinai daban-daban ba akwai wanda hujja ba za ta yi masa amfani a nan ba ba zai taɓa gamsuwa da abin da ake gaya masa shi a nan ba to akwai ranar da za a zo allah subhanahu wata'ala ya raba gandama a bayyana wanda yake kan gaskiya da wanda yake makarici a bayyana gaskiya da karya a gane cewa abu kaza shi ne daidai abu kaza kuma ba gaskiya ba ne allah ce inda lalina amanu lallai waɗanda suka yi imani ana nufin al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda suka yi imani da Allah a matsayin ubangiji daya abun bauta babu abun bauta da gaskiya sai shi wanda ya sifantu da sifofin kamala wanda babu nakasa a cikin sifarsa ko guda daya ya sifantu da sifar adalci ya sifantu da sifar rahama sannan suka yi imani da manzannin Allah gaba daya da Allah subhanahu wataala ya aiko da littattafan da ya saukar suka yarda cewa akwai mala'iku akwai ranar lahira suka yarda cewa akwai aljanna da wuta akwai hisabi suka yarda da kaddara da kyau da mara kyau waɗannan su ne muminai waɗanda suka rike addinin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shine umma su ne ummatu muhammad sannan wanda zai na hadu da waɗanda suka ce su yahudawa ne wato waɗanda suka zama yahudawa a malamai sun yi sabani wajen tantance daga ina aka samo sunan da na al-yahud kalmar na hadu suka ce ana yin nufin na tabu waɗanda suka tuba su ce daga faɗar Allah ne cewa inda Allah su subhanahu wataala yake ba da labarin maganar su da suka ce inna hudna ilaik ya Allah mu mun tuba zuwa gare ka to daga nan ne aka kirawo su al-yahud wato waɗanda suke hadu ai tabu wanda suka ce sun tuba sun bai annabi Musa alaihi salam to wannan ita ce maganar Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Jurayj daga cikin malaman tabi'ai yana ga daga nan suka samu asali to wasu daga cikin malamai suna cewa ta wannan kalma ta hannu da take nufin yahudu ko kuma dukkan wani wanda yake wato yake rike da addininsu wanda ya rike da addininsu yake bautawa Allah da addininsu ce wannan asalin kalma ce da aka ɗauko ta daga yaren abraniyanci wato larabci ya aro kalmar ne daga yaren al'amuriya amma asalinta a yaren abraniyanci yahuz ne bai zal to ce yahuza yahuza kuma ɗaya ne daga cikin wato ga gidaje guda goma sha biyu na banu isra'ila al'asbab sannan guda al'asbab ɗin guda goma sha biyu gidaje guda goma sha biyu na banu isra'ila ɗaya daga cikin gidajen wannan ana kiransa gidan yahuza ɗaya daga cikin iyaye na abin da kabilan banu isra'ila wannan suna na yahud ko yahudu banu isra'ila sun sami shi ne bayan mutuwar annabi suleiman alaihi salam shekara 975 kafin haihuwar annabi isa alaihi salam domin bayan rasuwar annabi suleiman alaihi salam wato masarautarsa ta kasu gida biyu ta zama gida biyu akwai masarautar da ɗansa shi ne rahab'am ɗan suleiman yake jagoranta yake sarauta ta wannan masarauta gidaje biyu ne daga cikin gidajen banu isra'ila goma sha biyu suke da wannan sarauta ta shi su ne gidan yahuda da kuma gidan biliyamin su kaɗai ne suke ƙarƙashin wannan sarauta ta shi wannan rahab'am dan annabi Suleiman alayhi salam don haka sai ake kiran wannan masarauta da cewa masarautar yahuda mamlakar yahuda masarautar su ce wanda babban wato headquarters su babban birnin su shine Urshalim shine Qudus inda shi annabi Suleiman alayhi salam ya rayu sannan ɗaya bangaren kuma aka samu wata masarauta wadda sai zama bangare bangare na biyu ita ce masarautar Yorba'am wani ɗaya daga cikin kwamandojin annabi suleiman alaihissalam wanda bayan wafatin annabi suleiman ya yi tawaye saboda haka ya nemi kafa tashi masarautar kuma aka samu gidaje goma na banu isra'ila sun bi wannan kwamanda sai suka kafa masarautarsu a wani gari da ake kira samira wanda har yanzu yana nan a abinan a falastin to a nan ne suka kafa masarautarsu nan ne babban birnin babban birninsu suna kiran sarkinsu da cewa maliku isra'il shine sarkin isra'ila to sai dai wannan masarauta ta shi wannan yorba'a wannan babban komanda sun yi ta barna bayan wafatin annabi suleiman suka shiga barna suka fara jijjin caccanza addinin addinin banu isra'il da suka koma ba suna bautar gumaka suka shigo da bautar gumaka cikin addinin nasu irin ibadu da suka gani daga asalin mazauna gurin kan'anawa domin akwai kan'aniyun kabilar kan'anawa larabawa ne wanda su ne asalin mazauna birnin a wato palestine din saboda haka su kuma maguzawa ne bautar gumaka suke za ka sai suka fara aro wani abu na bautarsu suna kawowa suna gaurayawa a cikin bautarsu ta ta yahudu da haka wannan masarauta ba ta jima ba nan da nan ta rushe ba ta fi shekara 250 da in kai ba lokacin da ashuriyon assyrians suka zo suka yaƙe su suka yi kace-kace da garin suka kwashe yahudawa da suke samira suka kai su can ƙasashen ashur wato can cikin ƙasar iraq suka mayar da su bayi daga nan lokacin ita wannan masarauta ta yorba'am ta rushe aka kawo abinan ashuriyun suka zo suka zauna a garin samira aka zaunar da su su kuma na nan yahudawa aka mai da su iraki suka zama bayi a babin saura ka babu masarautar da ta yi saura sai sai masarautar yahuza wato abin nan gidan yahuza da binyamin ita ce kawai ta yi saura a orishalim wanda 'ya'yan Annabi Suleiman suka ci gaba da mulki a ƙarƙashin wannan mutum daga wannan lokacin wannan suna na Yahudu sai ya bi su a larabci ake cire zalim din ta koma dalu amma asali akwai zani a lokacin Ibriya din sannan ya zanto kuma dukkan wani wanda ya rungumi addinin Annabi Musa alaihi salam ko ya rungumi at-Taura sai ya zanto shi ma ana kiran shi Yahudu ko da kuwa ba daga asalin waɗannan jinsi ya fito ba ana kiran shi yahudu cewa qalatil yahudu laysat an-nasara ala shay wa qalat an-nasara laysat al-yahudu ala shay cewa qalat al-yahudu ba ana nufin kabilar ko gidan yahuza ba ana nufin dukkan waɗanda suke bin wannan addini suka ce nasara ba akan komai suke ba su ma kuma suka ce su ma nasara suka ce yahudu ba akan komai suke ba don haka akan ce fulanin ta hawwada idan ya bi shari'ar ya kama shari'ar taura akan ce da shi ta hauwada. sannan aka ce hada idan ya rungume addinin yahudawa akan ce da shi hada wa alal ladina hadu na kulla zai zufur sannan Allah ce wasabiina sai kuma sabi'awa sabi'awa wanda wata al'umma ce da daddiyar al'umma ce wanda al'umma ce da ta girmi al'ummar yahudu da da al'ummar nasara al'ummar sabi'awa sabi'awa iri biyu ne akwai sabi'awa wanda suke suna kan tafarki totar na tauhidi da kadai ta Allah akwai sabi'awa waɗanda suka karkace suka koma bautar wasu taurari da wasu halittu da suke taurari da suke cikin sama waɗannan duka kalmar sabi'a tana aiki wato ana kiransu da wannan suna kalma ce ta ƙunshi nau'i biyu na masu addini iri ɗaya amma waɗannan suna kan addinin tauhidi waɗancan kuma sun koma ga addinin bautar taurari da insha allahu karatu na gaba saboda lokaci yayi za mu yi bayani akan wannan as-sabi'una su wani ne sabi'awa da kuma me ake nufi da as-sabi'ina a wannan aya da kuma ayoyin da suka zo masu kama da wannan a cikin alkur'ani abinda muka faɗa da daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh